wannan da kuke gani gari ne na gyaran nono ga matan da suka gama shayarwa idan bata gama shayarwa ba ba za ta iya amfani da shi ba sai mace ta gama shayarwa za ta yi amfani da shi ko kuma macen da nononta ya riga ya zube ko kuma nononta bai cika ba tana kuma bukatar cikakken nono ka san maza suna son mata maza maza yanzu sun gama lalacewa sun fi son mata masu nono maza za ku iya siyan ma matan ku kun gan shi gari ne kaɗa shi ake yi ana dafawa ana sha daga ranar farko ma za ka iya ganin canji idan har ta yi amfani da shi na gyaran nono ne akwai shi ga duk mai bukata zai iya kirana ko kuma yin magana ta whatsapp